بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وبروه فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر suratul qadari an ce mata suratul qadari saboda ta ambaci inna anzalna fi lailatul qadari kuma wama adara kama lailatul qadari don haka aka sa mata suratul qadari alqadari daraja haka inna anzalna mu mun saukar da ƙur'ani. daga sama zuwa wani wuri da ake ce baitul izza fi lailatul qadari cikin daren lailatul qadari wa ma adara kama lailatul qadari me ya sanar da kai abinda aka ce ma lailatul qadari lailatul qadari khairun ta yi alheri ibada cikin ta ya yi alheri min alf bisa ga ibada cikin watanni dubu waɗanda babu lailatul qadar cikin ta da albarkar sunayenka Allah ka gama mu da lailatul qadar Allah ka gama mu da lailatul qadar Allah ka gama mu da lailatul qadar ita lailatul qadari daranta tanazzalu mala'ikatu mala'iku tana sassaukowa wa ruhu da jibrilu suna saukowa fiha cikin wannan daren da izini rabbihim da izinin ubangijin su min kulli amrin da kowane al'amari da Allah ya hukunta ga wannan shekarar su mala'ikun salaman sallama hiya salama hiya ai ita mala'ikun sallama take tai hatta madala da har lokacin da alfijiri zai kunno do wani mutum da sun da kowane mutum sun ka gani sai sun yi mai sallama saboda haka ake ce mata daren salama to Allah da albarkar wannan sura ka gafarta mana gunubbanmu ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibada kada akhlasi Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar, da albarkar wannan sura ka ba mu kariya mai kulli waje sai